an zaɓi shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Argentina mai taka leda a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona Lionel Messi a matsayin gwarzon ɗan wasan ƙwallon ƙafa wanda ya fi kowa lashe kyaututtuka a shekaru goma baya da suka wuce wanda kamfanin jarida ta gold.com ta bayar a bana. A yayin da ake shirye-shirye don gwabza babban wasa a gasar premier league na kasar ingila mako na sha biyu tsakanin kungiyar kwallon kafa ta manchester united da ta koranta ta arsenal ranar asabar 19 ga watan nuwamba na shekara biyu. da sha shida dan wasan super eagle na najeriya mai taka leda kungiyar kwallon kafa ta arsenal alex awobi ya ce zai ba da himma 100 bisa 100 a duk lokacin da ya tsinci kansa a filin wasa alex mai shekara ashirin da haihuwa ya fafata wasanni a kungiyar kwallon kafa ta arsenal guda talatin da 34 inda ya samu nasarar jefa kwallo biyu ya taimaka wajen jefa kwallaye shida Kungiyar kwallon kafa ta mata na Najeriya Super Falcon a jiya sun samu nasarar lallasa kasar Kanada da ci uku da ɗaya a gasar cin kofin duniya na mata yan ƙasa da shekara ashirin na shekara 2016 wanda ake yi a New Guinea. a karawan farko kungiyar kwallon kafa ta mata ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta japan da ci shida da nema a wasannin rukuni ranar ranar 20 ga watan nuwamba da muke ciki kungiyar kwallon kafa ta sufa falcon za ta fafa ta wasan ta da kasar spain bangaren hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya ko kungiyar kwallon kafa ta tottenham na shirye-shirye don sayo dan wasan gaba na liverpool mai suna daniel stewart a watan janairu mai zuwa tsohon dan wasan kasar italy andrew filo ya ce ya yi nadama rashin fafa ta wasa da bai yi wa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ko barcelona ba filo dai dan shekara 37 da haihuwa a yanzu haka yana buga wasa ne a kungiyar kwallon kafa ta new york city fc tun shekara 2015 yayin da ya bar kungiyarsa da ke kasar italy Isco na Real Madrid ya ki amincewa da tayin da kungiyar ta Real Madrid ta yi masa don ya tsawaita kwantiraginsa a kungiyar. Manchester United na zawancin ɗan wasan baya na Napoli mai suna Esen ɗan shekara 22. Yayin da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta sa euro miliyan 4 don sayo ɗan wasan Talabiya.